No, no. sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Kano kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jima ta yanar gizo a voa Hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari auna. ta jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau sha biyu ga watan Janairu na shekarar 2022 za mu magana ne akan sauya halitta Haka yake zara muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baƙi zauren tattaunawar mu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawa mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Mai sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe inda za mu tattauna akan al'amarin zamantakewa ko kuma rayuwar matasa. A yau za mu tattauna ne akan matsalar da mata suke shiga kowane hali don ganin wai sun burge maza. ciki kuwa har da sake halittar su shi mai sauraro ko kasan cewa a halin yanzu ana cikin matsalar mata suna sake suna shaye-shayen magungunan da zai kara musu girman girman kirjinsu ko kuma girman mazaunansu su burge samarinsu ko kuma mazajen aurensu shin me ke kawo wannan tunanin ga ya ta ga cewa bata yarda da kanta ba ko kuma yanda Allah ya yi ta bai mata ba har sai ta kai ga biyan bukatar wani a cikin zauren namu a yau muna tare da A malama na kisa abdulkarim akwai malama fatima madaki sai kuma aisha yusuf na basa da kuma ustazu hawa yakubu abubakar wacce za ta yi mana fassara ta bangaren ma addini shin me ya ce kuma mace tana da hurumin yin haka a ta bangaren maza kuma muna tare da malam kwamarar nuhu umar da kuma malam sadi magaji a da an fara ne da maganan bilicin wato sake fatan jiki daga baka zuwa fara tunda dai ba a sake yiwa daga daga fara zuwa baka wannan aka yi ta fama da wannan matsalan to yanzu ya kai ga yanzu duk inda kika duba a social media musamman facebook da su whatsapp ne da sauran za ji ana tallan magungunan wai da mata za su sha domin wai su kara haɓaka girman nono ko kuma girman mazaunan su kuma wai duk saboda namiji malam zan fara da ku ku me yasa ba ku canza komai a jikin ku ba to um, wannan dai ina ganin wato ra'ayi ne na wayansu mazaje suna son mace wadda suke ganin cewa ba su son mace wadda ba ta da ko kirji ko kuma mazauna sun fi so su ga mace wadda take da dukkanin wa'annan nau'ikan da na ambata daga farko so kuma akwai matsaloli da suke tasowa kamar haka na ɗaya daga lokacin da su mata suka ga cewa lalle namiji yana bukatan irin wa'annan abubuwa din to in kuma su ba su da shi ya kamata su dakatar da shi daga farko tun daga farko saboda halitta ne halitta shi asalinsa dan adam ai Allah ne yake mai halitta so in kana son irin wa'annan abubuwa din a matsayin mutum namiji to zaka iya gani a wajen wadda take da shi ba lallai sai kai fosin wata ta samu abubuwan da wato ka tilasta ma wata wanda ba ta da shi ka ci sai ta samu shi ba hmm. so wannan kuma wani wato yanayi ne da muka wani masifa wani nau'i na masifa da kuma al'ummar mu ya shiga ciki malama Fisa. kina ganin yadda mata suka haukaci akan al'amarin wai bari su kyautata wai dan saboda maza ko da ke an ce da aiko kwalliya muka yi mu mata dan saboda mazan muka yi shi su mazan akwai wani abin da suke yi idan su kashe kansu ko kuma su canza dan su burge mace ana ki gani gaskiya amma dai namiji ya samu kuɗi ni ba su me suke canzawa ba <laughs> dan zai su burge mata amma dai abin da ke kawo hakan a tunanina ko a ra'ayina shine na farko rashin sanin darajar kai dan mace in ta taso ko mace ko namiji in dai baka san darajar darajar kanka ba da kuma darajar da Allah ya yi mu a matsayin ka na mutum to dole duk abin da mutum ya faɗa zai sa ko ya tunzura ka har ka so ka canza wani halittar ka um, wata halittar ka ko kuma ka yi wani abu da dai ka burge mutum ina ga inda matsalar take kenan malama nafisa ta ce sanin darajar kai wato shi zai sa mace ma ta san cewa in baka yi to ba nori in yanda nake bai ba to kawai ka canza sheka malama aisha ba kya ganin tun da dama dai saboda Allah dai auren nan dai dole dai mace ta yi shi ne tun da ya ce yana so ba sake yi hoɓa ki ta shaye shaye ba kuma duba ga abin da malama nafisa ta faɗa wannan da gaske ne in kin san kanki kin san daraja kanki ba kya buƙatan wai ki canja kanki saboda kawai burin wani da bukatan shi saboda shi canjin nan da zaki zai iya zama illa ga lafiyarki zai kuma illata ki a addinan a addini ki kowane ma irin addini ke bi sannan wannan din da zaki canja kanki domin shi bai zama dole domin kin canja kanshi domin ki wai ya tsaya a gare ki ke ke kadai ba a'a wannan shi yafi komai sauki ki gama canje canjen ki da shaye shaye yayin ki kara komai da komai ba zai hana shi kashe awanni 24 yana kallon waya wacce take da wa'annan abubuwan ba wanda ke kika yi amma ba ki gamsar da shi ba amma yana kallon wata a waje so ina ganin kuskure ne ga mata sosai wannan ɗabi'an da suka ɗauka na canja halittunsu da sauransu saboda su burge mazaje ki tsaya a yanda kike duk mai son ki zai so ki a yanda ki malama fatima mama da kin ji halin da mata suke ciki a da muna ta samun matsalan cewa ana ta shafa shafan mai ne ya zama ana ta cewa ma akwai ciwon da za a iya samu na fata wato na kansa ko kuma ma ta gama lalata jikin nata ita ba fara ba ita ba baka ba rodo rodo sai ta zama kamar zabuwa ita ba fara ba ita ba baka ba rodo rodo ko ina kamar wata kura to yanzu kuma an kai ga an kai ga mataki ba ta ganin kamar samun wuri ne da kuma irin yadda muke biye wa son zuciyar maza yake sa mata suke ko kuma a'a tsabar su ne ba so bane ba mu da self confidence ba mu yarda da kanmu ba sannan kuma ba inda so ne a in mutum yana son ka ba zai tilasta kai abin da bai kamata ba in kin san cewa halittar ki ke so ki canza to ai ba tun da fara dama kenan ba ke yake so ba ya je nemi wanda ke da wannan halittar amma mu mata ba mu wannan tunanin sai ka ce sai ka burge shi in baka in ka bar shi sai na kan ba za ki samu wani ba sai shi an kika ta kuɗaɗen ba tun lalle bane ya tsaya gare ki za ki sha maganin ki shafe shafen a da yanda ke za ki koma ki zauna da cuta kuma mun bar Allah babban abun mun bar Allah malam nuhu an ce fa akwai matakin da wani namiji ma a cikin gidansa bayan ya auri mace ta yi haife haife ba bayan duk ya fana limitin ɗanta ya ko ta mammo kwaɗe ta ko ina ta riga ta lullutse ko kuma sai ya dawo ya ce wai yana son ta koma kamar budurwa ko kuma ya ce wai ta san yadda za ta yi ta samu wani sinadarin za ta wai farfado da da komaɗa tattalin arzikin jikinta akan yi haka eh akan yi amma duka babban abin da ke kawo wannan akwai rashin adalci rashin adalci da rashin tsoron Allah dukkan irin halittar da mutum yake so akwai ta a waje za ka iya auro irin matar da kake so sannan kuma babban rashin adalci ne bayan ka auri mace kun ɗauki lokaci mai tsawo duk ta caccanza kila ma sanadiyan haihuwa da kuma irin rayuwar da ta bi a cikin gidanka shine yasa ta canza mm, ko kuma kila ka ci kwai a waje kai kuma ka bata koko a hadari. yawa duk yana faruwa mm. sannan kuma akwai mazan da su kuma ba wai suna son matan wai su ba ne? a suna son matan su rage Mm. eh wasu na son matan su rage a ce a kiban ki yayi yawa ina son silim ne mm. da sauransu wanda ita kuma halittar ta mai kiba ne mm. kila tun farko ma mai kiban ne sai daga baya kawai rana ɗaya sai ka ji ka canza da kiban ta ya baka sha'awa yanzu kuma a'a wai ya kake so saboda kaga ana son abin nan din sirara sai ta fara shaye-shayen magani ta je gidan biki a fara cewa a ciwo kike yi duk kin zama kwarangol da sauransu hmm, wallahi baban wani ne ya ce yawwa so duk irin wannan masu dan saukin ne su ne wanda zaka gansu sun koma sun koma suna yawo jim jim suna suna kokarin su training domin su su rage duka babban abin da ke kawo shi rashin adalci ne da muna jin labarin irin waɗannan abubuwan a ƙasashe makwabta irin su Nijar wanda aka ce mazan su dama sun fi son mata tumatuma shine matan suke shan wani shaka fashe amma yanzu wannan masifa da bala'i ya shigo mana nan da haka wajibi ne a koma ga Allah idan mutum yana da irin macen da yake so sai ya je ya nemi irin ta kawai ya auro musamman ma na arewa da aka bar ku karo wani auren ba an ce ma kamar ku ne ba kwa son karin nan ko an ce wai saboda ka kishi ya ka karo in ke ya ne ya ce na son timemiya ba ki son timemiya ta zo ta abin nan shine sai ki ce wai ke dai a ki gawa kya shasha ka fashin ba laifin daga wurin ko yake ba to jama'a assalamu alaikum to ai malama duk wacce ta ce wai bata yadda wai bata so a karo wata don haka za ta nemi wani abu da za ta fusatar da ubangijinta ta saba ma abin da shari'a da addinin ta ya zo da shi wai don ta birge miji to wannan ba taimakanta adalci ba akwai hikima a cikin wannan da Allah subhanahu wataala ya ce ku aure abin da ya muku daɗi na daga mata biyu uku uku ko hurhudu idan ka zo ka auri mace kila wannan lokacin kana buƙatar siririyar ne sai ya je ga firce a wuri to ki yake so a lokacin akwai yiwuwar lokaci ya juya ya ji yana ya jiki kuma in ya ganta ita ma yana da damar da zai aure ta matukar zai iya rikewa zai iya wannan kuma ya bata a beke bata bai yana ga so so duk wata nau'i na mace tsakanin fara da baka da doguwa da siririya da mai kiba da koriya zai haɗa kalolin nan a cikin wani ke ma an baki dama ki zauna lafiya ki zauna lafiya ki zauna a yanda kike ki mintani mun mata abin da muke jahilta kanmu da shi shine babu wata mace mummuna duk a kalan da aka yi ki to wannan kalan ne ba wata mace mummuna idan mun gane kowacce ta tsaya a yanda Allah ya yi ta kuma so da yawa wasu matan ma suke ja ma kansu musiba tun farko namiji ya ganki ya ganki da mazaunai tumatuma ya ga gaba ga yanda yake kuma dama na cira ne an san maza kowane namiji da kalar da abin da ke bashi a da Allah ya ce ma ku aure abin da yayi muku daɗi na daga mata yi kila shi abin da yake so kenan mm. cikin mace mm. ya je ya auro ki kina zuwa gida kuma kin tube ashe ba komai au ashe cuci maza ne a cuci maza ko sai yanzu abin da yake wata ya wuce gashi yanzu a cuci maza ne ko ta ina muna mai nema mu mai da kanmu cikin musiba da fitina mu kin dauka kin kin sa mazaunai kin saka gaba kin sa komai da komai yana ganin shi alhamdulillah to ba kala kalangu yawa kira kalangu <laughs> a kwarai kuwa kin zo gida cikin ikon Allah kuma ya zo ga abin da Allah ya halatta mai sai ya ga gaba ɗaya ba haka bane to yana da damar mai mai da ke gida ce shi abin da ya aura fa ba shari'a ta ba amma da kina nan a yanda kike dama a haka ya ganki a gaskiya da gaske a gaskiya da gaske yake ganki ya san haka kike haka ya aure abin kuma kewa kin yadda a hakan kike in ana son ki a kike yana ya so ki ai shi ne dama na cirar so da ya mm. kamata mata mu nema a wurin maza mm. ba ni da kaza ba ni da gaba ba ni da ba a haka nake kuma akwai wanda alhamdulillah kan ɗin da zai ji yana son irin wannan mace ita ce ta mai ga wata tiniya ne komai da komai kuma ba ta cikin lissafin shi hmm. ita wannan din ita ya mutu a kanta wato yan matan su fahimta cewa da ya kamata mu gane wannan wai mace za ta ce miki a waje wai saurayinta ya ce shi yana sha'awar saboda suna wannan zancen da kan maza daga wannan tunanin ya kamata ki fito da yanda kike gani in ya mishi ya aure ki a haka alhamdulillah abin da yake so ya nema ya samu ta kamata ce an ce a shari'a malam sadi a shari'a ta irin ta addinin musulunci an ba da dama wato a ware lokaci inda macen za ta sa kaya masu sauki ma'ana ba ta sa hijabi ta rufe ko ina ba don ta bayyana jikinta wa mijin ba ana ba ba idan ta mishi tun daga tsawonta zuwa kalar fatanta zuwa dirinta in ya mashi kare kenan tun daga lokacin in bai yi ba ba za mu akai ga magana aure ba inda kila ana bin wa'annan ƙa'idojin gida da ba za mu kai ga mata suna ta shaye-shayen magunguna sa ta kashe kansu ba. eh gaskiya wannan wannan kamar da kika faɗa haka ne ah, kuma ko mun ki ko mun so still duk yadda za a yi irin wa'annan abubuwa din yana komawa kan tarbiyya din na iyaye din saboda a wannan lokaci din da aka ba wa shi namiji dama ya zo ya ga mace a yadda take din to yana da kyau dole ɗabbaka wannan wato sunna ɗin in aka zo neman aure to dole ta fito ɗin yadda take ya ganta da duk za a kawar da irin wayannan abubuwa da to amma iyaye misali hausa fulani a nan arewa za a ce a yi kunya wani meye da sauransu duka rashin wato karantar da yara akan irin wayannan abubuwa din yana kawo matsala sosai kuma akwai illoli da dama fa mutane ba sa sani yanzu da kika yi magana akan bleaching da illan shi misali yana kawo ulcer akwai program da nake gani transplants ake yi wasu na shan magani wayansu kuma za a dasa wai ana transplant ne a dasa su da shi ake yi saboda dai macen sai ta burge eh, maza dan ta eh. tabbatar ba tana yi dan kanta wani. haka ne duk saboda su burge maza ne Ah, ko kuma a ah, wayansu suna gani kamar celebrities ne ah, masu fitattu ne eh, su mm. za su kashe makudan kuɗi sosai in kin yi wayannan kuma duk wadda suka yi irin wayannan abubuwa ki je ki tambaye su kullum cikin maintenance din eh, wato me maintenance suna cikin kula da abin sosai da sosai saboda illa din shi kamar addiction ne eh, ka sha abu kaza za ka yi ta so ka sha za ka yi ta so ka sha yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar mu. Kamar yadda malam ya faɗa cewa za mu koma ga tarbiyya. ya zama wajibi iyaye ya zamto tun daga gida ko iyaye ma suna taimaka wajen sa yaro ya ji kamar shi bai da kyau ko mm. bai da tarbi ko bai da daraja mm. ko kuma bai haɗu ba dan za ku ga akwai iyaye da za su ce kanka kamar kaza kafafuwan mm. ke kamar kaza ko gake kamar kaza din nan zaki tsinke zaki wane ne irin wannan tun daga nan yaro ke daukowa kamar to shi din ma ya yi ba kamar sauran yara ko ba ta yi ba ba ta kai daraja ko kuma matsayin wasu yaran ba ɗaya kenan na biyu mata su sani cewa ko kuma mutane su sani saboda akwai maza ma masu irin wannan dan a cikin maza ma akwai yadda za a ce mata su ce in bai da tsayi kaza ba za su aure shi ba mm, mm, mm. so wani zai je wato ta ake dubawa ba ainihin shi mutum da halin sa ba yawa kuma ana cewa dan adam eh, hausa na cewa dan adam tara yake bi cika goma ba duk yadda kike in kin kiba yau gobe ra'ayin shi zai canza wajibi ra'ayin shi za ta canza kullum za ki dinga canza halittar ki sun mace da ta san darajar ta ta san kimar ta ba za ki dinga saurara ko kuma ki ji cewa sai wani namiji ya gaya miki kaza ba shine zaki ci kamar kin kai kima ko kuma baki kai ba kuma duk yadda mutum yake ki nemi daidai mai sanki in dai mutum ya fara nuna miki kaza to baya sanki kenan kai ki kara gaba ki nemi mai sanki tsakani da Allah kuma da kada kafin in kai ga in aje batuna na nan Um, mace kuma san miji dama ana ce mace ta nemi wanda yake wanda yake da addini kuma yake da tarbiyya ko kuma ingantacciyar halaye in yana son ki ba zai wulakanta ki ba in ya daina son ki ma zai rike ki dan hmm. aka um, addini mu ya koyar da mu wato kuma ba soyayya da ba akwai rahama ba zai hmm. wulakanta ki hmm. so da kin ji namiji ya fara miki wannan wulakanci san cewa ba wajen zama bane ba ma kawai ki kara gaba abinki ba inda zaki tsaya bane ba to mm. malamai duk kowa ya bada nashi gudunmawa ganin cewa wai ga halin da mata za su iya shiga ciki shin mazan wanda su ne ayyukan wanda suke tura matan wannan bangaren shin akwai wani abin da mata sukan faɗa a na bangaren maza wanda su ma ake sa su canza nasu halitta kun taba ji gaskiya yawanci ban taba ji ba saboda su mu mata mu ne a mu muke sawa dole sai mun burge su su mazajen dole sai mun yi yanda suke so shi namiji bai damu ba wani namijin ma zaki ga ba abin da ya dame shi shi yanda yake haka yake in zaki so ki so shi ko da kazami ne ko da kazami ne wani ma zai miki tagama ya ce miki shi ga yanda yake so ki kasance amma fa ke baki da wannan yancin da zaki ce ga yanda kike so ya kasance saboda shi tagamar shi kamar misali addinin mu na musulunci ai zai iya auro mata guda hudu ke ko namiji ɗaya dole shi zaki aura ki zauna da shi so sai mu matan muka rinka yaudaran kanmu muna biye ma mazajen kaza nake so to baki san daman kimar kanki ba a matsayin ki na mace domin in mun san kimar kawunan mu a matsayin mu na ƴaƴa mata ba za mu rinka ba za mu shiga hatsarin da muke ciki yanzu ba na biye ma maza wurin canja ɗabi'un mu da halittun mu da sauransu to ina ganin haka mazan su ma ya kamata su kawo za su iya taimakawa wurin kawo ƙarshen wannan abu gurin koyaya halittar matarka take ai da mun kana son ta ne ka auro ta kuma ka san halittar ta kaga yadda take ka aure ta ta yi kwalliya ne ko ta yi wani abu makamancin haka ka yaba mata za ta ji daɗi a zuciyarta gobe za ta yi kokari ta gyara sannan kuma ba wai ka barta tana shan kwayoyi da wasu abubuwa ba a'a ka neman mata abubuwan da suke kamar 'ya'yan itatuwa da abinci mai inganci da zai iya akwai abinci masu inganci da sauransu da za su iya haɓaka wannan abubuwan da ake so ba sai an je an yi da shi ba kamar yadda ake yi a yanzu so kira gare su su ma mazan abin da ya kamata su taimaka ma matan kenan da shi ba su abincin da ya kamata mai inganci da sauransu saboda su samu lafiya kuma su inganta wannan abubuwan da yake jikinsu. to bayan namiji ya gama rena wa mace hankali ya nuna mata cewa abin da take da shi shi bai ishe shi ba a matsayin ta na wanda ba ita ta yi kanta ba Allah ne ya halicce ta da shi kuma ya aka samu mai kila karamin kwakwalwa ta kasa sanin cewa akwai reni ya tsakani da ya sa yi wannan tunanin ke ne zaki wani wani shawara zaki ya ba yan mata da idan saurayi ya zo ya fara mata karatun ni na fasa mai kaza a ni wanda wanda take kaza ba ta burge ni wani shawara za mu ba wa 'yan mata wanda suke fuskantar wannan kalubalen da kuma matan auren da sun riga sun yi auren suna ciki har da yaya amma miji ya fara mata korafin yana so ya ga canjin kaza can yana sayan mu kaɗai yana so a ɗan fada limitin ɗin shi waya taso to ya za a yi network ya a gani na mata ya kamar yara yan mata mata yara mata ya kamata mu san self uh, respect in kanmu da self esteem wato sanin darajar kai yau a mm. to su san mu san darajar kanmu mu kuma san mu should be proud of me muke da shi muna kuma alfahari da yadda Allah ya aha mu dinga alfahari da whatever muke da shi a rayuwar a jikin mu da kasu kar mu tsaya mu ce wani zai zo ya same mu ya canza mana in aka fara daga haka in ba mu fara tsaye da shi yanzu ba tun daga yanzu duk wanda ya zo ga neman ki in dai ya ce miki canza wannan canza wannan ba son ki ba ko matan aure tana gidanta tun da ya aure ta da komanta da komai jikinta ya zo ya ce mata ta canza to ita kuma tana ta halaka kanta ne ta halaka kanta ta wajen Allah ta halaka kanta ta wajen lafiyan kanta sannan kuma ta halaka kanta kuma self esteem ɗinta ya riga ya sauka mm, ba ta ganin darajar kanta dole mu tsaya mu tashi mu ga darajar kanmu mu yi duk yadda Allah ya yi ka just be proud of yourself ki tabbatar cewa in ma ke baka ce ki nuna in yazo zo neman ki nuna mishi baki muhimmancin bakan nan ke zaki ki fighting in kin ga ba zai yi ba sai ki hakura da shi ki shi ku maza wani shawara za ku bawa macen da namiji ya zo ke ce da ita wai ta canza wani abu na halittanta saboda ya burge shi kuma ya tsaya ko kuma ba haka ba zai tafi ya batta shawara dai shine kamar yadda ita malama faɗi mace ta san darajar kanta ta san cewa dukkan abin da take da shi da wani ya ce baya so wani yana can shine yake mutuwar su wannan yana da muhimmanci eh, watan abincin wani zuwan wani sannan kuma babban shawara ga jinsin duka guda biyu shine a daina tsayar da su bisa ga abin da ido kawai yake fara gani suran jiki saboda suran jiki ba shi ne koyaushe ake kasancewa tare da shi a lokacin biki a lokacin aure ba akwai wanda shi irin ma a ce yanayin intelligence um, da tunaninta mm. shi ne yake ganin cewa shi ne zai burge shi akwai wanda ka ga kyakkyawar ce yana son da abin da yake yana so a jikinta yana da tana da shi amma ba zai iya hirar minti biyar da ita a zauna lafiya ba so wanda irin wannan kaga babu wani amfani wani zaka ga tana da kirki tana da mutunci tana da kyawawan ɗabi'u wata tana da addini akwai wanda an je sauka kafin ya fakin ɗin mota ya zo yarinyar ta gama karatu su karatun nan muryarta da wannan karatun shi ya burge shi kuma da yanar zai ya nemi yarinyar nan so kun ga tana da wani virtues wani quality sannan kuma kamar yadda ah, na faɗi akwai mata waɗanda za ka su ba wai kyawawa ba ne amma mazan su suna ji da su suna kuma son su kuma suna da kyawawan ɗabi'u ne da mu'amalantar da mazan da suke yi wanda shine dalili kuma sanadin da ya sa waɗannan mazan suke suke son su ba sai kyau ba kawai da haka a daina tsaye da su kawai a kyau a ƙarshe kuma su ma mata yanzu sun fara cewa suna son miji mai zura kaza miji mai siffa kaza dogo muna son mai hanci muna sai fari siddidi so duk ire-iren wannan yana kawo rudani a cikin irin wannan al'amarin wanda dai naga kila suna da dan taimakawa shine wanda suke cewa su suna son sai mai gemu su in ma baka da gemu kakka zo na taba ganin bidiyon wata ta ce ita namiji in dai bai da gemu kan ma ya nemi gidansu um, akwai misali da dama yadda mata ya kamata su duba irin wayannan al'amura din dole ne ina ga misali idan ba wai condition zaka ba ma namiji ba amma cikin tattaunawan da kuke yi ya kamata ya mata lokacin da suke hira ko mutum ya zo yana neman ki ki dan jaddada mai cewa to ki fa ba wani alamun cewa canja ki canja wani siffanki ko da an yi aure yana da kyau ba ba matsala ba ne dan an tattauna kamar misali ah, wani topic dai daban haka ah, wayansu za ki ji kafin a yi aure saboda matsalar da yake faruwa wani sai ta shiga gidan sai ce ba za ta yi aiki ba ko kuma a in ta samu karatu zai ce ba ta ci karatu ba sannan menene ma abin daga hankali ba za ka auri mace siririya idan ta ta gidanka shekara ɗaya shekara sai ga ta yi jiki saboda haihuwa ko wani abu ko kuma tana da jiki ɗin sai ga kuma ta zo ta rame so irin waɗannan abubuwa din kamar yadda malama ta yi bayani akwai choices da yawa kada wannan ya ruɗe ka in ka mutum ya tsaya akan addini din zai fi samun sauki addini da hali mai kyau ba wanda ya ce sai ka ka ga mai jiki kaza ni dai abin da zan faɗi kamar yadda sauran malamai suka faɗi ne cewa a daina mai da hankalin aure akan sura duk da shari'a ta yarda ana auren mace don kyanta ana auren mace don nasabarta ana auren mace don dukiyarsu haka kuma ana auren mace don addininta amma a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na hore ku da ma'abociya addini an fi son ku nemi ma'abociya addini domin shi kyau tubalin toka ne kamar gini ne da tubalin toka in ka ce wai wata sura ka gani a jiki ta yiwu kila da ta zo gidanka ma kila baka iya maintaining ɗinta ma yadda ya kamata ba cikin wata ɗaya biyu uku komi ya zube wanda da kila a can gidansu abubuwan yadda take maintaini jikinta da yadda ake mata da waye gidan kama kila ma ka iya yi sai kana ba da kula yawa ai sai kana ba da kula saboda ko kana son mace mai abubuwa kamar yadda malama ta faɗa ne zaka auri wata guda nawa ne mata ake auren su single ana cewa kamar ta ko kuwaye wata sai bayan aurenta da dan lokaci sai a ce yanzu dama wancan tana da zati haka saboda ta je ta samu kulawan da ya kamata a gidan mijin yana ba ta abubuwa tunda daga cimin mu muna samun abubuwan da suke kara abubuwa da yawa da kwanciyar hankali kwarai kuwa wani kuma yanayin rukon ne karshen ta ma rukon ka ne zai lalata ta to amma idan aka ɗauki auren tun usuli daga ɗabi'u na kwarai da tarbiyya ta kwarai da addini to kamar yadda malam ya faɗi ne sai ka iske mace ka raina ta ma kana ganin wannan ai kai a ganin ka bata da kyau tunda ni na gaya muku ba mace da bata da kyau. to kai kana ganin mummuna ce bata da kyau da wai ka ga yadda mijin yake ji da ita saboda ne ta iya kyakkyawan mu'amala tsakaninta da mijinta kowace mace tana da baiwar da Allah ya mata saboda haka in ma baki da kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawar mu'amala ki je ki nemo ki aro ki aiki ado da shi in kika yi ado da shi zai kawata ki Allah ya sa mu da kamar yadda duka suka yi bayani ina nan akan bakata kan cewa mace dai ba sai ta yi shaye-shayen wasu magunguna da za su kai ya taɓa lafiyar ta ba da sauransu. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyar biyar. Amma kafin mu kai ɗaukar wayoyinku ku shaƙata da wannan waƙar. To madalla ga kiran farko nan daga jihar Kaduna. Salamu alaikum. Alaikum salam da wa muke magana? A suna na Abdullahi Lalas na kira ku daga nan kawo Kaduna tarayyar Najeriya. Shin Malam Abdullahi me ce mecece gudunmuwarka? eh to gaskiya ni abin da nake gani ni laifin matan nake gani ba wai laifin maza ba ya za a ce wai saboda namiji ki je ki canza halittanki da Allah ya baki sai ki ce wai saboda namiji ki je ki sha magani daga baya kuma wannan magungunan ya zo ya zama miki wani ciwo wanda zai zama shine ajalin ki kafin ki mutun kin ga zaki sha wahala to fatan mu dai mu ma mazan wa'ansu din gaskiya ba su da kishin matan sai su ce ma mace in dai kina son aure ki sai kin je kin sha kaza kin yi kaza kin yi kaza su kuma sai su biye ma eh, mazajen to mu ma mata eh, maza mu ji tsoron Allah wannan abubuwan ba shi bane in za ka aure mace ka aure ta kawai dan Allah ba wai sai tana da abu akwai matan masu wani Allah ya ba su wannan abu to eh, masu sauraro sai ku mana afuwar lokaci gashi nan ya karato yanzu a nan ne za mu dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na zahra aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti ni ce amina buhari auna daga sashen hausa na muryar amurka nake sallama da ku a kasance lafiya.